Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 21 ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓa wani jirgin sama maras matuki a Crimea irinsa na biyu da ya uku a shirkutar jiragen ruwan ta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar sa'ad da motar da take tukawa ta tarwatse a Rasha. kasar amurka ta shigo domin sayen kusan tan hamsin na hatsin ukraine a 'yan makonni masu zuwa domin ɗaukar su a matsayin tallafi zuwa kasashen da ke fama da yunwa to labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar bauchi ta karyata zargin cewa wasu jami'anta sun hada baki da wasu masu son kashe tsohon kakakin majalisar wakilai yakubu dogara to amma sun tuhumi wani mutum kuma ya ansa laifin wannan shiri sauran gona muka gidaje shine ne ja ai su su dogara da wayansu mutane ya kama sunan wayansu mutane da sunan shi former speaker mm. ya ce to shi yasa yake neman bindiga da ya kashe su To ko me yasa ake ta samun karuwar hare-hare da ta'addancin kan teku a Najeriya duk wada ɗimbin jiragen yakar miyagun kan ruwa da Najeriya ta samo kwanan baya? kasan yadda ruwan yake akwai bai kira kai shine akwai lokacin da ruwan awa shida shida ya cika zuwa sai sako kuma ya koma kaɗan to yawanci ana amfani da abin da ake kira nan speed boat nan dan jirgin ruwan nan mu da bai da girma sosai su navy wannan gare su eh, gumboot gare su shi gumboot ba kowane irin karamin ruwa yake iya bi ba idan mun nufi birnin inugu kuwa za a ji cewa an yi wani taron horar da 'yan sandan yankin kudu maso gabashin najeriya game da aikin zaɓe kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsi hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin ga kuma cikakkun labaran duniyar rokokin tsaron sararin samaniya na rasha sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a crimea a jiya asabar in ji hukumomin ƙasar ta rasha wannan ne irinsa na biyu da ya auku a shalakwatar jiragen ruwanta na tekun bahar maliya a cikin makonni uku oleg krichkov wani dogarin gwamnan crimea shi ma ya faɗa ba tare da cikakken bayani ba cewa hare-haren wasu ƙananan jiragen sama maras matuki sun tada rokokin tsaron sararin samaniya a yammacin crimea rasha na ɗaukar crimea a zaman yankinta amma jami'an ukraine ba su taɓa yin na'am da haɗewarta a shekara ta 2014 ba mikhail razvozaev gwamnan jihar sevastopol ya ce jirgin maras matuki da aka harbo ya fada kan rufin ginin shalkwatar jiragen ruwan rasha amma bai haifar da wata babbar barna ko kuma raunata wani ba kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa razvozaev ya wallafa wata sabuwar sanarwa ta telegram a jiya asabar da dare yana kira ga mazauna yankin da su daina ɗaukar hoton rokokin kakkaɓo jiragen sama na yankin da yadda suke aiki ana yaɗa su ga jama'a. 'Yar wani aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ta mutu a jiya Asabar. Sa'ad da motar da take tukawa kirar Toyota Land Cruiser ta tarwatse a Rasha. Darya Doge wata 'yar jarida ta rasa ranta ne a fashewar da ta auku a kusa da Moscow. Mahaifin Darya Alexander Dogin mai sharhi ne kan lamuran siyasar Rasha da ake bayyanawa a matsayin taskar tunanin putin kafafen labarai sun ce ta yiwu an auna mahaifin na darya ne mai tsananin kishin ƙasa mahaifin da da yarsa duk suna goyon bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine an kai ƙarshen harin mamaya kan wani otal a mogadishu babban birnin ƙasar somalia a cewar wani jami'an gwamnati da ya nemi a saka ya sunansa kafin ba da sanarwa a hukumance ya ce babu harbe-harben bindiga amma muna kokarin tabbatar da cewa mun tsabtace ɗaukacin yankin daga nakiyoyi da sauran ababen fashewa da yake yamma ta yi annan ya kara da cewa za mu bada cikakken bayani nan gaba kaɗan a yau idan muka kammala bincike da kiyasi ana sa ran gwamnati ta gudanar da taron manema labarai da safiyar yau lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa a cewar wasu majiyoyin asibiti adadin waɗanda suka mutu ya haura akalla ashirin waɗanda suka jikkata kuma sun zarta arba'in a harin na ranar juma'a a otal ɗin hayat wanda akasari ya fi karɓar bakuncin jami'an gwamnati da dattawa da kuma al'ummomin ƙasashen waje. To an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda bayan da tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya rarraba wata takarda ta zargin cewa wasu jami'an 'yan sandan jihar Bauchi sun hada baki da wasu da ke shirin kashe shi. Rundunar 'yan sandan ta ce sam ba hannun jami'anta ciki, amma ta damƙe wani mutum da ya ansa cewa ya yi shirin sayan wasu bindigogi don aikata hakan bisa wani dalili. Ga dai Abdulluhan Muhammad da cikakken rahoton. takardar kokin mai dauke da rattaba hannun tsohon kakakin yakubu dogara da aka rabawa manema labarai a nan bauchi ya yi zargin wasu 'yan sanda da ya bayyana sunansu da speto dakat samuel da inspector awalu muhammad sun hada baki da wani mai suna barau joel amos mai lakanin sarkin yaki wajen kulla makircin neman raba shi da ransa cikin wasiƙan da ya rubuta tsohon kakakin majalisar wakilan ya ce ya tabbata cewa babban su fetur na ƙasar najeriya usman baba alkali na sani da wannan lamari tun da al'amari ne da ya shafi sata a rumbun adana makaman 'yan sanda a bauchi wanda jami'an da aka basu amanar tsare waɗannan kayayyaki inda barau joel amos ya nemi sayan su ko kuma ya kasance yana sayan bindigogi daga jami'an 'yan sanda musa yakubu dogara ya ce an sanar da shi cewa barau joel amos ya amsa cewa dalilin da ya sa ya nemi sayan bindigogi shine ya kashe shi da wasu mutanen guda uku daga cikin mazabansa ciki har da barista bala gambar reverend marcus musa shugaban kan na tafa balewa da emmanuel shugaban nl tafa balewa a nasu ba'asin rundunar 'yan sandan jihar bauchi ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar umar mamman sanda ya ce batun ba haka ba ne kuma suna binciken al'amarin babu gaskiya a cikin maganan ko kaɗan abin da ya faru shine mun samu sirri cewa lallai akwai wani ɗan sandanmu yana so ya sai da bindiga sai muka je muka nemo shi dama an bamu labari cewa har ya sa bindigogin a cikin motarsa sai muka je muka same shi muka cewa mai mota ya ce shi ne mai mota muka yi sace ɗan mota muka samu bindigogi wani baka bindiga ya ce ya ɗauko ne je sayar bindigogi ɗan za ka sayar eh to shi kenan muka kama shi muka fara bincike a cikin bincike ya kama suna wani ɗan uwansa wanda suke aiki a ɗaya a guri ɗaya a more to daga nan sai muka tambaye su muka tambaye su sai shi wanda muka fara kawo sai ba mu labari ya ce dalle wani mutum ne ɗan can gefen kafa badewa shine yake so sai bindiga in eh, shi yasa ya ɗauko masa bindiga wane ne shi sai muka je muka kama wancan shi ma mun kama shi da muka kama shi shi ma muka ce ya aka yi ci gaskiya ne yana neman bindiga ne saboda gaskiya wani abu alajabi ya same shi akwai tarzoma da ya tashi a can wajen dafa balewa bagoro akan lancin din wato buk ɗin baba gonto last december eh. an kona masa gidaje da wayancin mutane a to an gwada maka gidaje shine ne ja ai su su dogara da wayansu mutane ya kama sunan wayansu mutane da sunan shi former speaker eh. ya ce to shi sa yake neman bindiga zai kashe su ya muka ce to shi ma musa bincike a wancan layi to muna ma bincike hmm. kwatsam kawai sai muka gan wasiƙa ya rubuta wasiƙa to har yana zargin cewa ba mu kira shi mun gaya masa ba ba mu tabbatar da wannan mutumin ya yi wannan zargin kuma banda maganin da yake bakin wannan mutumin ba ba mu sake samun wani tabbaci lallai cewa rayuwarsa ta shiga barazana ba ko kuma eh, wannan bindiga da aka sayan an yi ne saboda a kashe shi ba wannan babu tabbaci a cikinsa ya kai kara ne wajen shi babban sufetin 'yan sandan najeriya akan wannan batu ba ganin ya ɗau matakin da ya kamata ne don ya tabbatar da cewa dai barazanar da yake cewa dai yake ciki an bi diddigi an tabbatar da daidai ne maganarsa sa ya kai tara wajen inspector of police daidai ne amma ya faɗa cewa yan sanda ba su yi abin da ya kamata su faɗa ko kuma su gaya masa cewa lallai rayuwar ka tana cikin barazana ko ba mu tabbatar saboda zargi ne ta bakin kwamishinan yan sandan jihar Bauchi kenan Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida na musamman kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yajin sadarwa da facebook da twitter da instagram ga murtala da cigaban labaran duniya kasar amurka ta shigo domin sayan kusan tan 150 na hatsin ukraine a 'yan makonni masu zuwa domin ɗaukar su a matsayin tallafin abinci zuwa tashoshin jiragen ruwa da a yanzu yaƙi bai saka musu shamaki ba kamar yadda shugaban hukumar kula da abinci na duniya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press david beasley ya ce an tsara wuraren da za a kai hatsin kuma ana ci gaba da tattaunawa amma kuma hatsin da aka tsara ɗauka kamar yadda wata hukumar yaƙi da yunwa ta majalisar ɗinkin duniya take tsarawa ya ninka har sau shida na yawan hatsin da jirgin ruwan ukraine yake ɗauke da shi zuwa ƙasashen afirka inda jama'a ke fuskantar matsalar karancin abinci Bisli yana magana ne a ranar Juma'a daga arewacin Kenya wadda ke fuskantar matsanancin fari wanda ke kara busar da yankin na Afirka. Ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya tare da mutanen garin waɗanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa rabonsu da su sami ruwan sama tun daga shekara ta sha tara. Akalla mutane 32 suka rasa rayukansu a kudu maso gabashin Turkiyya a jiya Asabar. sa'ad da motoci suka afka kan masu ceto da ke kokarin kai dauki kan wani hatsari da ya faru a cewar hukumomi mutane goma sha shida ciki har da ma'aikatan ceton gaggawa da 'yan jarida sun mutu sa'ad da wata motar safa ta yi hatsarin farko in ji gwamnan yanki david gould daga kudu maso gabashin gaziantep wasu ashirin kuma suka sami raunuka suna samun kulawar likitoci gul ya ce kimanin karfe goma da minti arba'in da biyar na safe motar fasinja ta sami hatsari a nan yana magana ne a wurin da hatsarin ya auku a gaziantep to a gaida murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na mujar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kwanan baya dai gwamnatin Najeriya ta yi ikirarin samo wasu jiragen zamani na yakar miyagun kan teku. to amma rahotanni na nuna cewa miyagun na kan teku ba su daddara ba sai dai abin da ya gaba daga yankin naja delta ga lamida abakar da cikakken rahoton 'yan fashin kan teku na ci gaba da cin karensu ba babbaka a musamman kan ruwayen yankin niger delta mai arzikin mai halummomi da dama a yankin waɗanda ke tafiye-tafiye kan ruwa sun sha koka wannan matsala ta barayin teku kan ta'annatin da suke musu wasu lokutan ma sukan rasa rayukansu to sai dai kuma wasu daga cikin barayin na kan teku ba su sha da daɗi ba a baya-bayan nan yayin da suka yi wata arangama da jami'an tsaro na 'yan sanda wato police marine tunda bayan sun hango barayin suna kokarin yi wa wasu matafiya na kan wani karamin jirgin ruwa fashi da makami suka yi amfani da wasu dabaru na tsaro suka buɗe musu wuta kuma nan take barayin suka mai da martani inda daga ƙarshe 'yan sandan tsaro na shiyar jihar bayelsa suka ci nasarar kubutar da wasu matafiya da dama da ke cikin jirgin ruwa da ke kan hanyar su ta zuwa nambe da ke jihar ta bayelsa ko da yake dai 'yan fashin kan teku su ma sun ci nasarar da tserewa amma daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa ta ce ta samu nasarar kwato wani karamin jirgi da suke ciki mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar bayelsa sp asman buswad ya mini karin bayani kamar haka so daga ganin polisawan su 'yan fashin tekun suka buɗo musu wuta sannan kuma polisawan sun iya sun buɗe wuta sun iya sun gudu amma sun samu rauni sosai polisawan sun same su akwai wani passenger boat da mutane hudu a ciki 'yan fashin kan tekun suna so su kwakwace abubuwa ne a hannunsu kuma za su iya su kidnapping wayansu saboda karban fansa haka kuma akwai matakan tsaro da hukumomin najeriya ke ɗauka game da tsaron kan ruwa da ma ƙasa wanda jirage daga ciki da wajen najeriya ke ta kare kaina domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum a cikin ruwayen najeriya to sai dai kuma mai magana da yawun janar 'yan sandan jihar ta bayelsa sp buswad ya ce akwai matukar kalubale kan ruwayen yankin na niger delta kauyuka da yawa suna kan ruwa ne sannan kuma eh, zai wuya ya zamanta cewa mu suna nan a kowane kauye ko kowane kan ruwa suna patrol amma za mu yi iya kokari mu ga cewa suna nan dai suna juyawa yanki-yanki da haka kuma na tuntuɓi wani tsohon ɗan gwagwarmaya da ya aje makamansa a yankin niger delta wanda kuma ke da masaniya kan tsaron ruwayen yankin na niger delta mai suna ima sunana ima matsalar bashin nan da ake a teku ya zama babban matsala a ƙasar nan gaskiya tunda yanzu gaskiya mutane suna ma tsoron tafiya ta cikin ruwa kuma akwai wurare da yawa a nan Niger Delta da in dai ba da turuwa ba gaskiya ba ka iya wuraren do nebi na kokari amma gaskiya matsalar shi ne ka san yadda ruwan yake akwai ba kira tide shine akwai lokacin da ruwan awa shida shida ya cika zuwa sai ya sako kuma ya koma kaɗan so yawanci ana amfani da abin da ake kira nan speed boat nan dan jirgin ruwan nan mu da bai da girma sosai su navy wannan gare su eh, gumboots gare su shi gumboots ba kowane irin karamin ruwa yake iya bi ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owerri jihar imo nigeria a gaida lamido To har yanzu muna kudancin Najeriya inda aka yi wani taron koya ma jami'an 'yan sandan yankin kudu maso gabashin Najeriya yadda za su yi a babban zaben kasar da ke tafe. Alphonsus Okoro Igwe gare ka. Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta gudanar da wani taron horar da jami'anta kan sabbin dabaru na tabbatar da tsaro a zabukan gama gari da za gudanar a faɗin ƙasar a shekara mai gabatowa. kimanin manya ma'aikata ɗari daga jihohi biyar na yankin kudu maso gabas ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta tattaro a horaswa ta wuni guda da ta shirya a inugu babban birnin jihar inugu da yake jawabin buɗe taron mr mike obuekwe da ya wakilci gwamnan jihar mr ifani ugwani ya jaddada buƙatar zurfafa tunani wajen samar da dabaru na zamani da za su taimaka gaya wajen kare al'umma lokutan zaɓe. We see this training as a blessing to us ya ce muna ganin wannan horaswa matsayin albarka a gare mu a jihar inugu kuma muna kyautata zaton cewa da kasancewar ku za mu more wani yanayin lumana a shekarar 2023 kamar yadda muka mora a lokutan zaben da suka wuce muna sa ran cewa ƙarshen horaswar yanayin tsaro zai ingantu a jihar inugu da ma yankin kudu maso gabas baki ɗaya fiye da yadda yake yanzu kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar inugu malam abubakar lawal a hirarsa da manema labarai ya bayyana muhimmancin shirya irin wannan taron gabanin zaɓukan baɗi ya ce yayin da muna shiri don zaɓen shekarar 2023 muna buƙatar irin waɗannan shirye-shiryen don ƙara mana basirar gudanar da zaɓen yadda ya kamata. Ba za mu so wani ya ji wani tsoro ba, saboda kullum muna ƙara ƙoƙari ne na ganin an yi sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. daga bisani mataimakin babban sufeton 'yan sanda mai kula da shiya ta tara isaac akimo yede ya yi kira ga al'ummar yankin kudu maso gabas da su kawar da duk wani tsoro su fito zaɓe yayin da hukumomi na ci gaba da bunƙasa hanyoyin gudanar da zaɓukan baɗi lami lafiya alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu najeriya a gaida alphonsus yanzu kuma ga shirinmu na gaba matasa miya zamba. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Ya sa waɗansu Madalla. To a wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan fa'idoji da illolin da ke tattare da amfani da wayar salula ga yara matasa musamman masu ƙananan shekaru. Idan ana magana a kan yanar gizo ko intanet kafa da masu ilimi ke baje kolin su a duk faɗin duniya ta kowane fanni za a iya cin karo da abubuwa wanda ba kowace kwakwalwa ke iya ɗauka ba musamman ma ta ƙananan yara. To koyaya rayuwar matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin ke amfani da wayar wayar salula da ma yanar gizo? Mansur Sani wakilin VOA a maraɗi na jamhuriyar Nijar ya jiyo mana ra'ayoyin matasa. Suna na Safiya amma Tondi. Safiya shekara kenan. Sha bakwai. Kina da salula? Eh ina da salula. A'a Spark gare ni. Spark gare mm. To wa sai miki? Mamata. To yaushe ne kika fara rike ga salula? Tun ina san kiya. To menene yasa kika matsa a sai miki salula? A'a kawai dai na gani abokanai na 'yan din mu da kowa da kowa suna rikewa. Sai na matsa mamata na ce mata dan Allah ni ma a sai mun. Sai ko ta ba da kuɗi aka sawo mun sabuwa. To ni da miji kika yi aiki da shi Facebook, uh, YouTube, uh, Instagram da sauransu. A gaskiya lokacin da ina san kiyan ban san su ba. Je kawai na sai yanzu dai ne da na zo Troisième Inga. Na san wani in shiga in yi research, in shiga in rubuta wani mu ko in shiga in yi wasa. Ina shiga TikTok ina gani abubuwan da su dace ba. In na gani sai in ji ba ni jin daɗi. Za ku gani yawanci matasa si ta wani Ko aita ta wani raye-raye aita ta shi dai ga dai yana aita ta bayyana shi gaskiya ba ni jin daɗi ya kana. Muhammad Saminu. Shekara kana? Shekara ta sha hudu. Sha hudu? Muhammad kana salula? Eh yana da. Ko yaushe ka sai salula? An sai mun. Eh, wata iri ce? iPhone 7 sample. Kai kai kai kai kai kai kamar ka karke salula iPhone ka san kuɗin ta dama ko kuna ka sai ma. A'a ba haɗa mun ko ka sai ta ba. Tun yasa ka matsa aka sai ma salula? Eh saboda abokai na hankalin su mu duk kowa na da ana waje wazaf ana hakan ga ana magana haka da mi kake yi cikin sabila wazaf kadai nake sai shi kawai sai a fel nan mu man ba ta yan biyan kira an wani urgence haka wani matsala gida sai in kira su in ce gashi gashi da aka yi ga wasu iyayen yara waɗanda suka bayyana mahangarsu game da amfani ko ma san hakan kan rike wayar salula ta zamani ga yara matasa masu karancin shekaru. Ni ne Suhaibu Sani shi Liman Ibrahim na cikin gida da ke nan garin maraɗi wannan al'amura yanzu da ke ga yara masu wannan shekaru saboda yanzu uwaye suna zaton cewa ma wai abokai suke ruguza ma yaɗayan su tarbiyya a'a ga abokai abikiya nan waya waya hannu ita ce abokiya ɗayan ku saboda kun bar su da wayoyi suna shiga A wuraren da suna ganin batsalci da abubuwa ga sanan uwan da basu dace ba shi kana ganin cewa a kai ka killace ɗanka yana cikin gida yana nan rike da wannan waya ta hannu ya gano abubuwa na ruguza tarbiyya waya hannu yaron ka lalle ba a hannu ɗauka waya ba kai yaro ma ɗan shekara sha hudu zuwa sha biyar menene zai yi da waya na farko ma karatu in yana neman ilimi karatun shi ya lalace in wani aiki yake yi na hannu kaga babu aikin hannu in kasuwa yake yana da na dandan waya kaga babu kasuwa kenan uwayen ɗaya ya kamata su sa ido su sa komi su kula su lura musamman musamman ma tarbiyyar 'ya'ya mata tunda yanzu kaga ga 'yan mata nan tabarkalla basmala sai ka ga yarinya bata taba saduwa da ɗa namiji ba amma ta sanya yadda ake ina ne tabbatar gano ya aka ta gano abin da kawai rashin amfanin ta ma ya yawa gare su saboda babu wani nasara ciki kai ko dan shekara goma sha takwas a hankalin shi bai zo bai dake su. sunana madam ramatu bashir to ni dai a gani na wannan babban kuskure ne da uwaye suke tabkawa a bar yaro yana shiga cikin yanar gizo yana da illoli sosai sosai tunda kin ga cikin wannan yanar gizo kin babu wani katsalanda babu wani eh, shamaki komi a bayyana ake sashi kenan yaron ka yana kallon komi za ki ga akwai gurɓacewar tarbiya daga nan take hitawa. sai yaro kana tarbiya shi kaga yaro ya taso maka da wani hali wanda baka sani ba a cikin wannan yanar gizon suke samun shi wani koyon hwadace hwadace da mutuwar zuciya ma a cikin wannan abin suke koyon shi tunda kana kallon wa'ansu hwadace hwadace kana kallon yanda yanda ake hudda jinin mutum kashe mutum sata da duk cikin wannan abu suke iya koyon sa baske suna gani ana yi sai su yi tsammanin su ma an suka yi aplike za ya yi kenan babban kuskure ne uwaye yau sassakin ma yara kawai eh, yanar gizo ko wannan porta bikin a ce kai abin da ka ga dama tunda tunda zamani ya zo a tai da shi haka nan amma ba wani babban wayewa bane tunda in kuka lura cewa da ko banasari duk mai kallon tele duk mai kallon eh, internet ya san cewa da banasari yana da wani tsarin shi wanda yake sawa ga yaro yara masu shekaru wanda ba su kai ba goma za ku gani ko a tele yana cewa rayuwa wanda bai kai shekara kaza ba ya kallon shi hmm, sai muka mance da wannan abu akwai abubuwan da yaro da bai kai shekaru ba kaza ya iya kallon shi kusan matasa da ke amfani da wayar salula ta zamani hankalinsu kan karkata ne wurin kallon bidiyo hotuna wasanni da sauran abubuwa na nishadi alhaji laminu gwanda dan jarida ne da ke aiki da rediyo sarauniya maradi kana ya shafe kusan shekaru ashirin yana amfani da yanar gizo har zuwa yanzu ya kuma bayyana mahangarsa da ma sakonsa ga gwamnati wanda ita ce uwar kowa kan wannan batu bangaren matasa sun fi mayar da hankali a yadda na lura da kamar kaso saba'in zuwa tamanin cikin ɗari na bangaren abin da ya shafi nishaɗi kaɗan ne suke amfana da intanet ɗin ko in ce take da tasiri a gare su bangaren ilimi domin kaga intanet a yanzu duniya ce da kusan komai akwai ciki littattafai da wasu manhajoji da mutum zai eh, sauki ko kuma ya shiga ma kai tsaye sami ilimi ko kuma samun madarasa da garinsa ta hanyar waɗansu eh, tsararka to kaɗan ne daga cikin gaskiya suke amfani da irin wannan kira ga gwamnati ba ya kamata gwamnati ta samar da hanya tartibiya wadda za ta samar da wani godabi da za a rika samar da ilimi a kai tunda su iyayen mu kaga wasu daga ciki ba san eh, hanyoyin da za su bi na zamani domin an kar da 'ya'yansu yadda ya kamata su su amfani wannan kafa ba wasu kuma ah, irin iyaye na zamani ire-iren mu wani lokaci za ga abubuwa sun yawa za ga cewa akwai karancin lokacin da har za ka nuna ɗanka ko kuma ka kishi shi sau da kafa eh, tunda kai ma kila abubuwan da suke gaban ka suna da yawa da sauransu sannan kuma su matasan ya kamata san cewa intanet fa ta wuce maganar nishadi kawai ka mori intanet ta hanyar da zaka kyautata rayuwarka gina makomarka zuwa a gaba ba wai ta hanyar eh, shirme da kuma baka eh, lokaci da ba na kuɗi gaban sa ba. Madalla to sauraro iya abin da ya sauka kenan cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka musamman abokin aikina da ke jihar maradi na jamhuriyar niger mansur sani da ya tattaro hirarrakin na yau ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi bisala to gaida shamsiya bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Yau filin zai fara ne da sakon haɗin gwiwa daga kawo mai ruwa bajoga da Kwamrad Adamu Abubakar bajoga. Masu cewa haba gwamnatin shugaba Buhari, gwamnatin da ta yi ikirarin ita gwamnatin talakawa ce, ta zo don ta ceto su daga cikin kangin matsi da suke ciki, sai gashi tana gasa musu aya a hannu. Gaskiya mun yi matukar mamaki. daga ƙarshe muke addu'a Allah ya nuna mana bayan shugabancinka lafiya muna raye a duniya sai kuma saƙon hamidu kalalaɓuwa jihar difa jamhuriyar nijar mai cewa salamu alaikum voa hausa ina fata kuna lafiya ni dai har yanzu ina kira ga al'ummar kasarmu nijar da najeriya da su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa tun kafin abin ya zo musu to da fatan sun ji wannan kira nawa amin su amin sai kuma saƙon malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri masu cewa assalamu alaikum boa hausa allah muna roƙonka ka ƙara kawo mu najeriya da jihohinmu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ƙaruwar arziki amin shi ko baban gida ibb giyawa cewa yake assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a yau ina son ku bani dama domin in ƙara kira ga 'yan uwana matasan najeriya da mu sani cewa wannan lokaci ne da ya kamata mu cire kwaɗayin abin duniya muna jefa rayuwarmu cikin haɗari rungumar sana'a ita ce mafita gare mu to kafin mu karkare ga murtala ya sake dawowa da labarai amman a takaice Ibrahim a takaice rokokin tsaron sararin samaniya na Rasha sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a Crimea a jiya Asabar. In ji hukumomin kasar ta Rasha wannan kuma shine irinsa na biyu da ya auku a shalakwatar jiragen ruwanta na tekun Bahar Maliya a cikin makonni uku. Oleg Richkov wani dogarin gwamnan Crimea shi ma ya faɗa ba tare da cikakken bayani ba cewa hare-haren wasu ƙananan jiragen sama maras matuki sun tada rokokin tsaron sararin samaniya a yammacin Crimea. yar wani aminin shugaban rasha vladimir putin ta mutu a jiya asabar sa'ad da motar da take tukawa kirar toyota land cruiser ta tarwatse a rasha darya doge wata 'yar jarida ta rasa ran nata ne a fashewar da ta auku a kusa da moscow mahaifin darya alexander dogin mai sharhi ne kan lamuran siyasar rasha amma kuma ana bayyana shi a matsayin taskar tunanin putin an kai karshen harin mamaya kan wani otal a mogadishu babban birnin kasar somaliya a cewar wani jami'an gwamnati da ya nemi a sakaye sunansa kafin ya bada sanarwa a hukumance ya ce babu harbe-harben bindiga a halin yanzu amma kuma suna kokarin tabbatar da cewa sun tsabtace daukacin yankin daga nakiyoyi da sauran ababen fashewa ya kara da cewa za kuma a bada cikakken bayani nan gaba kaɗan a yau To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyin na da ya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya haɗa da kuma mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.